sahabi annabi ya ga zoben zinari a hannun shi sai yar sai ce wani karambani ke sa ɗaya daga cikin ku ya je sa zoben wuta a hannun shi sai da ya wuce annabi sai wani tala ɗauki zoben ka je ka sayar ce ni annabi ya ɗauka ya yar ni in ɗauke shi ce har abada ban buƙatan shi wannan shine ƙauna ta gaske amma nan nan fa a madinan ne fa annabi ya ga wani yaro yana cin abinci da hagu annabi ya ce kai ka ci da dama wannan sai ce ba zai iya ba annabi ce lasta ta'ata to ko ba za ka iya ba ya ɗibo abincin zai kai hannun ya ƙage ya je gaya ma Allah abin da ya yi kun gano wannan da kyau ko to da haka ake gane kana ƙaunar annabi ko ko ba a kake yi abin da kake so annabi ya ce be so abin da ka so annabi ya ce shi yake so da haka za a gane shin kai da gaske ke ko ko ɗan bumburutu ne a cikin sunna allah ya kiyaye mahala ce fa ma'anahu la tusaddiqu la fiya hatta tafdiya fi ta'ati nafsaka ba zai gazgati cewa da gaske kana kaunan manzan Allah ba sai ka iya sadaukar da ranka wajen yi wa manzan Allah da'a mun gano wannan da kyau ku? wallahi sai ka sadaukar duk abin da zai faru ka sadaukar wajen da'a shi sa nake cewa duk abin da ya taso akan sunna ka je ka gaya mu kowa kana nan akan sunna ba gudu ba ja da baya ba sanyi ba zafi ba yabo ba suka sunna ba canji an gano wannan da kyau ku wata mahaukaciya ce a jihar kabi tana son wani dan siyasa take cewa wallahi sai aleru ko ana bani wuta mana ita tana son gwaninta aleru ko za a buɗe mata wuta ne a kashe ta muku ko mun ce sai manzan Allah ko ana ba mu wuta wa uthirar ridaya ala hawaka kuma sai ka fifita yadda da annabi kan abin da yake so kan son zuciyanka wannan shi zai bayyana cewa kaunan da kake na gaskiya ne wa in na fi halakuka koda ko karshen karkashin wannan abin hallakan ka yana ciki ne shine abin da malaman mu fa suka sadaukar da rayuwarsa kai? sun fi ka komi sun fi ka karbuwa sun fi ka kuɗi sun fi ka imani da izinin Allah sun fi ka ilimi sun fi ka komi amma suka yi da suka sadaukar don me kai ba ka sadaukar ba mun gano wannan ke ko mutuwan guda nawa ne ta'addadatil asbab wal maut wahidu to don me ba ka mutu ba la za mu kashe ka ka dade baka kashe mu ba ai wanda ya ce zai kashe ka ko to wannan ba abun tsoro ba ne wanda ya ce zai dake ka ne abun tsoro sau da wanda zai dake ka zai iya amma wanda zai kashe ka ko ba zai iya ba wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala Allah sai lokacin yayi Allah in bai ba zai iya ba mun gano wannan da kyau ko Allah ba zai iya ba Allah ya sa mu dace mala ya ce akhbarana abul qasimi abdul karim hawazin al-qushayriyyu akhbarana abul husaini ahmad ibn muhammad الخفاف أخبرنا أبو العباس السراج أخبرنا أبو مأمر إسماعيل بن إبراهيم بن مأمر أخبرنا آه، الداوردي وهو عبد العزيز بن محمد أن يزيد بن الحاد أن محمد بن إبراهيم أن آمر بن سعد أن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم annabi ya ce za ka ta'amal iman marradiya billahi rabban hakika duk wanda ya dada Allah shi ne ubangijin shi ya ɗanɗana garɗin imani mala ya ce mallam ya gaira Allahi rabban shi ne wanda bai ɗauki wani Allah ya zama jagora gare shi ba falam da siwahu sannan bai kira wani Allah ba walam yatawajjaha fi amrihi man min umurihi sannan baka miƙa ma wani wani allah al'amuranka ba min hajatihi illa ilai sai wajen allah kaɗai walam yada a ragabatan aw rahabatan illahu kun gano wannan kwaɗayi da tsoro da komi ba yi watsi da allah ba allah ka tsaya ma ta wannan ka ɗanɗana gardin imani ko bil islami dinan kuma ka yarda da addinin musulunci ne addinin baka ƙirƙiri bida'a ba wabi muhammadin rasula kuma kai da annabi muhammadu ne jakada ba wanda zai zo maka da addini ka karba kowaye sai shi to wannan ne tabbatar da cewa kai mai imani ne amma annabi ya zo da wani abu wani ya ce maka ga wannan ka ce to malamai sun yi sabani wallahi ƙarya kake yi ƙarya kake yi ba wani saɓani za ka danganta saɓani ne tsakanin annabi da wani tukari zai yiwu ba zai yiwu ba ayin aka ce annabi ya ce magana ya kare mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi malai ce haza hadisin sahihun akhrajahu muslim an muhammad bin yahya bin abi umar al-makki wa bishir bin al-hakam an abdulaziz bin muhammad ad-dawardi قال Ammar بن Yasir Ammar بن Yasir عمار بن ياسر man kunna fihi waje da bihinna halawatal iman abu uku duk wanda ya ribace su to ya dandana garɗin imani al-infaqu min al-iqtar Allah ya sa za ka yi ɗaukan dukiyanka ka bayar sanda kake da matsanancin buƙatan shi to imani ke iya jagorancin wannan wal insafun nasu min nafsika da yi wa mutane adalci ko da kai ne baka da gaskiya amma kayan kuskure ba ka da gaskiya ka yi ƙoƙarin sai ka yi justifier rashin gaskiyanka da nasi ko kuma da abin da yake gaskiya ne allah baka da imani shi yasa allah ce wala yarji manna wala yajri manna kum shan'ana qaumin allah allah ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wa bazlu salami lil alami da kuma yada sallama ga kowa mun gano wannan don daga gani ko assalamu alaikum sai ya bayyana maka arne ne amma bai bayyana maka a wani ina jin haushin shi ni ba na mai sallama baka da imani ne zindiki mun gano wannan da kyau ku kowa kai mai sallama dole ka gani kuma zuciyanka a sake kakka kulli kowa a ranka kai mu kowa sallama kai mu'amala da kowa duk wanda ya iya gamsuwa gudanar da rayuwa akan haka to ya ɗanɗana gardin imani amma son zuciyanka ya hana ka abubuwa ko dan ka birge wani ko ka bata ma wani rai Allah har yanzu da sauranka qala abdullahi ibn mas'ud thalathun man kunna fihi yajidu bihinna halawatal iman abla dan mas'ud ya ce abu uku duk wanda ya ribace su to wannan sakamakon su zai ɗanɗani garɗin imani tarkul mira barin jayayya fil haqqi in gaskiya ta zo karka ce sai ka ja gaskiya ne sai ka ce sami'ina wa alal aini war ra'as na mika wuya mun gano wannan in kana ma gaskiya jayayya la ƙarya ne baka da imani sannan wal kadhibu fil muzahati ko irin ba'an nan da ake tsakanin kanawa da zage-zage tsakanin katsinawa da nufawa tsakanin ko irin wannan wasa da barkwanci ka nisanci karya a cikin shi duk abin da za ka faɗi ka faɗi na gaskiya babarbare ne zaka ba da labarin abin da ya yi to faɗi gaskiya ka irin wannan wasa na ƙarya kar ka yi kar a ji a bakin ka san to kaga wannan sai dai allah ya kiyaye ana yi ko ba yi kai wani wa fulatani ne ya ba da labari cewa ya haɗu da wani babarbare ya ce wani ka samu sallan juma'a ce wallahi da ƙyar na samu raka ɗaya ce kai amma ka yi sa'a ce kai labari ai ni ma da na tsaya yin ko ɗaya ma ba zan samu Wanda ne yake nuna sallar yayi ba to zai yi babbar bare ya sallah ba alwala su da sai ka nuri, Allah ya sa mu dace wa ya alama annama asabahu lam yakun li khati'ahu kuma mutum ya san duk abin da ya same shi dama Allah bai kaddari wannan abin zai subuce mai ba wallahi ran da muka rasa malam albani ranan Allah ya kaddara assignment din da aka bashi ya kare ba za daga mai kafa ba da assignment din annabi ya kare ba daga mai kafa ba dole sai ka san duk abin da ya same ka dama Allah bai kaddara za ka rasa shi ba wa annama ma akhta'ahu ko